Ɗaliban waɗanda shekarunsu ya faro daga shekara hudu zuwa bakwai sai ɗalibi ɗaya da ya kai shekaru goma sha biyu an ba su makwanci da abinci baya ga kulawa ƙarƙashin gwamnatin Kano. Su dai waɗannan ɗalibai waɗanda matsalolin 'yan ta da ƙayar baya da ya addabi jihar Borno a wurare daban-daban da suka danganci Chibok da Masak, Baga da sauransu ya sa waɗannan yara suka rasa iyayensu ta hanyar mutuwa ko ɓata ya kuma tilasta musu zama marayu. Ko me fatan waɗannan ɗalibai da ma yadda suke ji? ni dai a rayuwa na ina son yi ilimin taimaki al'umma mu. In ka gama karatu me kake son ka zama? Shugaban kasa. Me yasa kake son ka zama shugaban kasa? In taimake 'yan kasa mu. Malam Yahaya Salisu shine headmaster Kwankwasiya Orphan Primary School ya bayyana yadda suke ma'amala da waɗannan yara. Eh to kesan da ke su yara ne yanzu yawanci dai suna tunanin abubuwan da ya faru. Saboda da aka iya iya da cewa Boko Haram sun cuce su. Ranar Monday ma na dauko babur ina ce na yaro yanke mu yanke mun shi. Ina ga ganin cewa mun cewa mun mun ga sabo Haram sun cuce mu. To ban san me ke tunanin kowa ba sai da irin wannan babur din ne. Kin suke jinja ce Boko Haram sun cuce mu. Kin ga fara kwallo. Din ga fara kan ma sai na kiransa na kawai nan open na ganin ba shi dan lallashi haka dai. mun Ko me ya ja hankalin gwamnatin jihar Kano wajen buɗe wannan makaranta ta marayu a birnin Kano? Mun samu zantawa da gwamnan jihar Kano injiniya Rabi'u Musa kwankwaso dangane da wannan batu. Shi harkar ilimi yana da lokaci. Idan ɗan shekara shida ka bar shi shekara shida ya shekara goma sha biyu to zai wahala ya shiga makaranta ya fara firamare. Za a ga ya girma domin a lokacin ma akwai wa'anda suke ƙanana wa'anda za a iya sawa a ciki. to shine ga ya dace a mu yanayinmu duk da mu ma muna da matsaloli irin namu na yadda za mu inganta harkar ilimi a jihar kano to amma sai muka ga ya dace mu ɗauko ko da mutum ɗari ne yara muka ɗauko su abin da ya ja hankali na kenan sun samu gado sun samu katifa sun samu mayafai na rufa da shimfiɗawa to kin ga ya nuna cewar inda suka fito sun fito ne daga cikin gurin da dukkanin wa'annan abubuwa ba su da shi ko da yake headmaster yahaya salisu ya ce wannan makaranta ta marayu na buƙatar kulawan gwamnati da ma masu hannu da shuni domin tafiyar da ita yadda ya kamata. Barka Bashir, murya Amurka daga Kano a Najeriya.